Matakin janyewar shugaba Joe Biden daga jerin waɗanda za su kara a wannan zaɓe tamkar amsa ce ga wasu jigajigan jam'iyyar Democrat da ke hasashen ba zai kai labari ba a zaben mai zuwa, sakamakon dalilai masu nasaba da yawancin shekaru. Mai shari'i kan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum na cewa Biden ya yi rawar gani. To ana iya cewa ya makan shi kiyamun laili bayan kira-kiran da aka samu daga wasu shiga jiga-jigai fiye da mutum 40 daga ciki har tsohon shugaban ƙasa Obama a wanda suka yi kiraye-kirayen ya kamata ya diba tsarin takarar nan tashi kuma yanzu ya bayyana haka. Wannan wani salo ne irin na gogaggen ɗan siyasar da ya san ta inda ya kamata a bulowa kowane irin lamari. saboda haka janyewarsa tamkar kara jan ɗamara ne a wannan lokaci da siyasar amurka ke kara zafafa biyu bayan abin da ya faru da donald trump in ji kwararre kan hulɗar ƙasa da ƙasa mustapha abdullahi abubuwan da suka haru kwanakin ga biyu tsakanin shi da donald trump wasu mantuwa mantuwa da ya fara yi a taro da aka yi na neto kuma barcin shi ga rashin laya da ya yi an ce covid-19 ta kama shi kuma da wanga abin da ya faru sati da ya wuce na donald trump to kaga duka wannan abubuwa ne wanda watakila su 'yan democrat ɗin suna gani za ya kara ma shi donald trump ɗin. jama'a to kenan kaga dole ne domin a ceci fati domin a ceci ƙasa kuma joe biden din ya ba wani wanda ya shi lahiya wani wanda ya shi ƙarhi. Tuni hankula suka karkata wajen ganin yadda za ta kaya bayan da shugaba Biden ya bayyana goyon baya ga mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris a matsayin wacce yake fatan ta tsayawa jam'iyyar Democrat mace bakar fata ta farko da za ta nemi haye irin wannan tsani a tarihin Amurka kenan. Wasu 'yan Nijar da na tuntuɓa kan wannan batu na da ƙwarin gwiwa Harris za ta iya cire sihe a wuta. Kamala Harris tana ɗaya daga cikin wadda idan Trump ya ce so guda tana iya cewa so goma wadda in ya ce kule tana iya ce mai cas mace ce mai kwazo siyasa amurka tana ɗaya daga cikin siyasa ta baki wadda za ka hitowa tantagarya wadda in ka ce haka a ce maka haka zaɓin na ya burge ni musamman matsayin ta na mace za ta yi kice a hota tunda ai ta taka rawa a fannin dama a bisa abin da ya shayi diplomasiya da kuma abin da ya shayi bangaren ah, sasanta mutane a watan agustan gobe ne taron jam'iyyar democrat zai yanke shawara kan abin da zai biyo bayan janyewar joe biden wato ko su yi na'am da zaɓin sa ko akasin haka abin da zai taka rawa ina ga muhimmi yanzu shine ah, mataimakin ita kamala harris wanda za a ɗauka ya kasance jani nasara matashi karbabbe ina ganin shi zai canza balance kin ita dai demokrasiya mulki ne wanda yake ba dan talaka wuri ya faɗi tashi ra'ayi mulki ne wanda za ya sa ya ba kowa sa'a daidai ta neman iko tuni a bangaren jam'iyyar republican ta tsohon shugaban kasa donald trump aka fara nuna bukatar ganin shugaba joe biden ya yi murabus daga mukaminsa saboda yadda suke kallon matakin janyewarsa tamkar wata gazawa yayin da masana kimiyyar siyasa ke cewa wannan dambarwa ta siyasar amurka na tattare da ɗimbin darussa da 'yan siyasar afirka za su koya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar